zagaye na farin an samu waɗansu 'yan kurakurai amma wanga zagaye na biyu mun ga sun ƙoƙarta an yi 'yan takara goma sha biyar an zuba Allah Ubangiji ya zaɓi Firajidan Muhammad Isu da Firajidan Hamma Ahmad. Mutanen Nijar fa, Allah yana samu, saboda sun fito sun yi zaɓe. Waɗansu sun koma a cikin garin ya mai sun kwanta, suna cewa zaɓe mutane da su fito ba ni da yan garinmu sun fito yan wajenmu sun fito in kuma zancen banza nike ina so wani ya fito ya ce a wajenmu ba a yi zaɓe ba wanda ba a yi zaɓe a garinsu ba ba a yi zaɓe a garinsu ba amma mu mun ga zaɓe sosai mutane sun fito da fifi sun yi zaɓe kuma fartunmu ya ci zaɓe babu wanda za a babu lalace a dole sai ya je zaɓe tunda zaɓe na 'yan ƙasa ne ba na mutum guda ba ne ba. To amma 'yan adawa sun kamar kalubalanci wannan sakamako da cewar kamar bai da sahihanci kamar ba su yarda da shi ba har ma suna magana kamar kishi goma sha ɗaya ne eh, a cikin ɗari kamar to ita wannan kishi goma ɗaya kamar in doka bata amince da ita ba ko kuma doka bata yarda da shi ba kamar yaya magana take. doka ba ta su bace ba su kadai kuma ƙasa ba ta su bace ba su kadai sun kwanta a cikin ɗakunan sun ce ba su zuwa zaɓe kuma su iya lura su fa alwashi suka yi ta ɗauka suka ce sai sun sa Muhammad Yusuf su ne za su sa shi a wanga lokaci tsohon shugaban ƙasa aka yi zaɓe da farin shi ɗaya ya kada su aka zo aka yi rabkana aka yi lissahi iri-iri irin na kurma ɗaya biyu uku hudu biyar ɗaya biyu uku sun yi daidai kingin 'yan takara kamar su ibrahim yakuba su kasu makuta su shafa amma babu irin waken da ba mu ji ba kan cewa mu 'yan tare ta ai da mu kadai to allah ubangiji ya da su ya ware su su uku a can mu nan mu hamsin da biyar dole su dangana kishi nan nasu talatin da shidda wannan kishi sattin da hudu su suka zaɓi Muhammadu Isufu. In ma cikinsu ba a samu an suka fito suka yi zaɓe ba. Ke nan wace hujja ke gare su kai da baka zo wajen zaɓe ba ka koma kana a kai gwani ne ko ka tura wani ya yi rahoto suna iya masu ce babu wanda ko Muhammadu Isu ma bai hito zaɓi kanshi ba wannan incin su ne amma su iya sani wallafi Allah yana kallon mu yanzu ne kiran ku game da wani al'amari ga zuwa ga 'yan ƙasa 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya muna kira gaba ɗaya mu da mata mu tashi mai addu'a Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya. Allah Ubangiji ya gama mu wuri ɗaya mu tashi mai aiki wanda ya yanko adawa in yana so ya je ya yi adawa. Yanda na san Firezidan Muhammadu Yusuf da adalci shi, dama da za mu tafiya da muka ga waɗansu 'yan siyasa sun ware halbe-halbe ya ce to ku zo a yi gwamnatin rikon ƙarya gaba ɗaya a tai kowa ya zo ya shiga waɗansu masu dibi suna iya su ture shi suka ce ba su kin ga babu abin da aka yi Allah ya kare ƙasar Nijar to abin da muke kira ga 'yan Nijar gaba ɗaya ƙasar nan ta mace babu wanda za shi zawa ya gyara mu ita sai mu a gaya mini in shi Muhammadu isu bai shugaban ƙasar nan ba cikin 'yan takarar nan wane ne suke so kowace hanya ake bi in ba a yi zaɓe ba a sa mutum shugaban ƙasa addu'a ita za mu sawa gaba Allah ya ba mu zaman lafiya kuma kowa ya tashi ya so ƙasar nan ta mu ce mu kaɗai ba ta 'yan adawa ba ce ba ba ta masu rinjaye ba ce ba